الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين <clears throat> وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب بدء القلب قال باب صفة أبواب الجنة har yanzu a cikin wannan littafi na halitta amma da yake cewa babin da zai bayani akan siffofi ko siffar ƙofofin aljanna yanda suke Allah maɗaukacin sarki ya halicci aljanna ya halicci wuta kuma kowace a cikinsu ya sa mata kofofi da za a shige su domin al'ada ne na kowane gida yana da mashiga wata aljanna gida ce tana da kofa wuta ma gida ce tana da ƙofa. Allah maɗaukacin sarki ce kofofin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna tana da kofofi guda takwas wuta kuma tana da ƙofofi guda bakwai kamar yadda Allah ya ce laha sab'atu abwab wannan da nafi na alqur'ani mai girma cewa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man anfaqa zawjayn du'iya min babil jannati fihi ibadatu ibadatu an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wato duk wanda ya ciyar da wato ma'aurata su biyu zaujai fi sabilillah cikin tafarkin Allah ma'ana mutum ya tafi ya bar iyalinsa mutum ya ɗauki nauyinsu to wanda ya ciyar da su ko kuma a'a ya ɗauki ɗawainiyar mutane biyu da za su tafi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah to duk wanda ya aikata haka ɗin lallai za a kira shi ta ƙofar aljanna ya shiga wannan hadisi ne na ubadatu ibnu sami radiyallahu anhu hakanan ya kawo hadisi na gaba قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مدرس بن شكير قال حدثني أبو حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin aljanna ko cikin aljanna akwai ƙofofi guda takwas a cikin wannan ƙofofi na aljanna guda takwas akwai wata ƙofa guda ɗaya da ake kiranta arrayyan ma'ana arrayyan shine wato shayarwa ko kuma gusar da kishirwa daga arrayyu shine tafiyar da kishi da haka ya yi daidai da cewa ƙofar ta yi daidai da waɗanda za su shige ta ya ce ba wanda zai shiga aljanna ta wannan ƙofar sai masu yin azumi kenan ka ga tun da ƙofa ce ta shayarwa kuma mai azumi ya ajiye shansa ya zauna da kishirwa domin Allah maɗaukakin sarki to sai yi daidai da cewa ya shiga ta wannan ƙofa ta wanda ake shayar da su a rayyan Allah ya sanya muna cikin su قال رحمه الله babu باب صفة wa وأنها مخلوقة babin صفة wuta, yanayin yadda take da kuma cewa ita wutan nan Allah ya riga ya halicce ta kamar yadda ya halicci aljanna ce hassaka a cikin suratu annaba Allah maɗaukakin sarki ce yake cewa la na fiya illa hamiman wa gassatan ba abin da za su sha a cikin wuta illa hamiman alhamim ruwa mai tsananin tafasa wa gassatan wa menene gassaqan kullum muna karantawa illa hamiman wa gassaqan mun san hamim to ne al-gassaq al-gassaq imam al-bukhari yake cewa yuqalu ghataqat aynuhu ana cewa idanuwansa sun gurbace. wa yabsiqul jurhu ana cewa ciwo ya ya tabi an gane ko wa ka'anna al-ghassaq wal ghasiq wahid kai yi ce da gasar da rafiq ma'ana ɗaya ne zai zo ma'anar shi shi ne wato abin da yake fita na naɗiwa da jini na wato ‘yan wuta da ake musu azaba daga cikin abin da zai shafi jikinsu na rauni abin da zai dinga fita daga jikinsu shi ne wannan alƙasar Allah ya tsare mu yanzu haka nan cikin suratul haka da yake cewa yuslim ce kullu shay'in ghasaltahu fa kharaja minhu shay'un huwa ghuslin duk abin da ka wanke shi sai wani abu ya fita a cikinsa, sa wannan abin da yake fita in an wanke abu sunan shi ghuslin kamar yanzu misali mutum ya ji rauni ba ana cewa ji a yi ba ya ke wanke ya a to shi ne hislinci da abin da an wanke wani abu zai dinga fita to wannan sunan shi hislin don haka ya ce fi'ilin min al-ghasli min ko dai daga ciwo a waddabar ko wani abu wanda yake na kuraje da za su fashi ya zama an wanke wani abu na fita a cikinsa wannan gislin wannan kuma abinci ne na 'yan wuta Allah ya tsare mu wa qala ikrima da Allah yake cewa hasabu jahannama innahum wa ma innahum wa ma ya'buduna min dunillahi hasabu jahannama me hasabu jahannama ai shi shine wato itace kamar waɗanda za a dinga bauta ma koma bayan Allah maɗaukakin sarki na daga gumaka da wasu abubuwa da ba Allah ba ko dutse ne da duk wani wanda ake bauta masa kuma bayan Allah to za a tattara su ne za su zama makamashin wuta sai Allah yake cewa innakum wa ma ta'buduna min min dunillahi hasabu jahannama da su da abin da suke bauta ma kuma bayan Allah madaukakin sarki to su ne za su zama kamar makamashin wuta wa qala ghayruhu wasu kuma suka ce hasiban ma'anahu al asif iska wacce take mai karfi wal hasibu ma tarmi bi irwizu duk abin da iska ta dauka ta jefar sunan shi hasib wa min muhasabu jahannama daga ciki akwai hasabu jahannama ma'ana makamashin wuta yirma bihi fi jahannam za a dauke su abin da jefa su a cikin wuta kamar yadda iska take daukan abu ta yi jifa da shi hum hasbuha ma'ana su ne waɗannan ababa na wutar jahannama wa yuqalu ana cewa hasaba fil ardi dhahaba abin da ya fada a ƙasa ko ya tafi ana kiran shi hasaba wal hasabu mushaqqun min asba'il ijara. kamar abin nan eh, abin nan ne na dutse in an jefar da shi ƙuran da yake zuba shi ne daga asab wa kala yace sabil wa yusqawna min ma'in sabil Nema ma in sabil ma da ruwa ne amma as shi shine yake kaihun wa damu shine wato iwa da kuma jini shine abin da za a dinga ba yan wuta ana shayar da su abin da ya fita daga jikinsu na wannan iwa da jini shine kuma zai zama ruwan shan Allah ya tsare mu ah, khabat da Allah ya ce kullama khabat zidnahum sa'ira khabat ai wato ma'anar tafafi a duk lokacin da wato wutan nan ta ɗan lafa wuta biyan da ka kunna ta tayi tayi tayi ai za ta ɗan yi sanyi ko to duk lokacin da ta sanyi ko ta lafa ko ta fara karewa to sai a sake rura ta sai Allah ce kullama khabat zidnahum sa'ira sai mu ƙara rura musu ita kenan ba ta karewa tururin a fara'aitumun narar lati turuna ne ma'anan turuna ai a tattakarjuna abinda kuke fitarwa na daga cikin wuta ko kuke rura ta auraitu ai auqatu idan mutum ya rura wuta sai a ce auraitu Allah ya ce a fara'aitumun narar lati turuna yanzu shin ba ku ganin wutan nan da kuke rura ta da hannayenku a antum an sha'atum har, ku ne kuka samar da itatuwanta da kuke kunna wutar ko Allah ne ya samar sai Allah ya ce eh, a eh, fara'aitu mun narar lati turuna a antum an shatin shajarata am nahnu munshi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwina mu muka sanya ta ta zama wato wa'azi da sinatarwa ita wutar nan wa mata'an kuma guzuri ne lil musafirin ga matafiya matafiyi duk inda yake yana bukatan haske yana bukatan wuta wannan shine al-muqiyin al-musafirin walqiyu abin da ake nufi al-qafar shine wato farfajiyan waje da mutum zai ta yankewa yana tafiya a kai wa qala ibn abbas radiyallahu anhu ma yace siratil jahim Allah yace za a kai su kan hanyar jahim hanyar wuta yace sawa'ul jahimi ma'ana tsakiyar wuta wa wasaqal jahim tsakiyanta inda yafi ko ina zafi a cikin ta Allah ya ce kuma inna lahum la alaiha la shaudan min hamim eh shaudan min hamim hamim da yaji abin da yake mai zafi mai tafasa ayyukhlaqu ta'amuhum wa yusaqu bil hamim za a dinga cuɗanya abincin su duk abin da za su ci a wuta mai zafi ko ruwa ne mai zafi ne za su sha An abinci ne ma mai zafi ne ya ce zafirun wa shahid da mun fi ha zafirun wa shahidun a cikin wutan nan suna da zafir zafir ne za su dinga kururuwa suna ihu wa shahir suna kuma wani lokacin sun yi ihu sun yi ihu sai su yi kuka da murya wacce take mai bashewa ne shahir mana za su yi ihu su yi kururuwa har dai su gaji sai murya su ta shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wirda Eh, yan wuta kenan Allah maɗaukakin sarki ya ce za a kora su cikin wuta wurdan ma'ana wurdan ai utashan sai an bari ƙishirwa ta gama kama su sannan sai a kora su cikin jahannama za su shiga cikin jahannama suna suna masu jin tsananin kishirwa a lokacin ne in sun tambaye a ba su ruwa sai a ba su wannan gassat din a ba su wannan ruwa da za su sha da na farko ba shi da daɗin sha ga zafi ga rashin biyan bukata don suna sha kafin Allah yake cewa suna kaiwa saman fuskar su naman fuskar zai zagwanye saboda tsananin zafin wannan ruwa ga kuma wari kuma dole zai sun sha saboda kishin ruwa kuma ba biyan bukata a ruwan da mutum zai sha ba biyan bukata ya gara bai sha shi ba ko gari zauna da kishin ruwa ruwan da mutum zai sha ba biyan bukata kai ne kana sauka da yi mai zafi mai digiri sai aka baka kafafaffen shayi aka ce da ruwa me za ka yi da shi me kake bukata mai digiri ruwa sanyi kake bukata sai aka ba ta ruwan zafi shi ma ba wai ma mai zafi ba yana tafasa aka ɗauko aka ce ga abin da za a tarbe ka da shi ai mutum zai gaba a girmama shi ba to haka yan wuta suke Allah ya tsare mu wa qala Allah matsaya wa qala mujahid mujahid yace yusdaruna eh, da Allah ya faɗa cikin suratul ghafir ko yuzzalun fil hamim as-sajr shine wato abin da ake rura wuta da shi ma'ana za a dinga kunna motsa wuta wa nuhas da Allah ya ce nuhas a cikin suratul rahman ay as-safr shine wato dalma dalma idan a aka aka kona ta da wuta aka narka ta yusabbu ala ru'usihim za a dinga zuba musu a kwanyar kansu tsakiyar kansu za a dinga fara da galma wacce aka tafasa ta aka narka ta sai a dinga farara musu a tsakiyar kansu kuma duka wannan abin da ake ba za a mutu ba yasa Allah ya ce wa yatihi al-maut min kulli makani wa ma huwa bimayt duk wani dalili na mutuwa akwai shi amma ba za su mutu ba saboda su ɗanɗana azabar Allah maɗaukakin sarki yuqalu sai a ce musu zuƙo ku ɗanɗana ai bashiru ku ku fuskanci wannan wutar waje jahilu kuma ku ɗanɗana ta ku gada ta ku ji walaysa hada min dawqil sani, ba wai ana nufin ɗanɗano na baki ne. a mutum zai ce za ta ɗanɗana kudarka ba ana cewa za ta lasa ba ne ka ji ko a za ta ji a jikinka ake nufi shi ne ake nufin zuƙo ɗin na abin da ake nufi kenan marriage abin a ce marich min narin marich almarich ya ce khalisun minan asalin balbalin wuta tsantsar wuta ne da ba hayaki ba komai a cikinsa shine marich ce marajal amiru hu idan aka ce wato sarki ko shugaba ya ya gwamutsa tawadarsa idza khalahum ya adu ba'dhum ala ba'd idan ya tsare su suna ta wato turayya a tsakaninsu. mari yi ainihin tabis abin da ya gurɓaci ya cuɗanye da waninsa da ba ta iya bambancewa in an ce maraja amrun nasi ai ikhtalafa idan al'amarin mutane ya gurɓace sai a ce maraja amrun Allah ya ce marajal bahrai ne Allah ya wato cuɗanya wasu tekuna guda biyu ai marajat marajta da bata tarafta in ka kyale ta wannan ma ne ya kawo waɗannan kalmomi ne da suke da alaƙa da wutar nama da kuma azabar Allah dan mutum yana karanta su ya san menene ma'anar abin da yake karantawa kuma wannan ba komai sa ya kawo su ba dan ya tabbatar mana cewa da abin da yake haka sukan shi ne to na abin yana nan kenan saman ne ne Allah ya riga ya samar da shi saboda haka wannan ita ce siffarsa da Allah bai samar ba za a gani haka ba قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد ثم قال أبرد حتى فاء الفيء يعني للتلول ثم قال أبردوا بالصلاة fa inna shiddal harri min qayyi jahannama ah, Abu Dhar radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ah, yake cewa ya kasance yana cikin halin tafiya wata ranar da sahabbansa sai za a kira sallah sai ce, abrid ku sanyaya ma'ana suna tafiya cikin tsananin zafi ne yace ku sanyaya abin da yake nufi ku bari har sai rana ta dan yi sanyi kafin ku yi sallah wannan saboda tausaya ma al'ummar da ake tali kuma tun da hali na tafiya ne yanzu mutum yana tsananin tafiya kuma ya san zai iya kai inda zai je kafin rana ta faɗi kuma amma lokacin rana ne sosai kan mutumin da zai tafi mai duguri ya bar nan misali karfe tara ya san daidai inda aka kai karfe biyar zuwa biyar da rabi zai iya isa mai duguri in ba dai wata matsala aka samu a hanya ba to ga a ce ya bar nan karfe tara ila zuwa irin wajen sha ɗaya yana fatar sunko ko kuma yana kari yana dai wannan tsakanin ko yana damban ko eh kari to yana dai wannan tsakanin ila awa biyu a ce a zahar ta yi sai wani ya ce kai malam ku tsaya min sallah wani ce a ba da zafin nan ku bari mu dan ƙara gaba mana rana ta yi sanyi mu ma mu fi sauƙin tafiyar amma mun tsaya mun yi sallah da zafi mun wahala kuma mu sake kama hanya to mazalla sallallahu alaihi wasallam yakan jinkirta tafiya in ya san cewa zai iya rufkar lokaci na biyu na sallah saboda sauƙaƙa ma al'umma wani sai ka gama ne ma ya faɗa da malam an ce ku yi sallah kamar kafirai da ba ku yi sallah ba ai zaɓi ne aka bayar aka ko ka yi zaɓi a ƙarshen lokaci in ka san cewa za ka iya riskan ƙarshen lokacin ma'ana lokaci bai fita ba to ya fi kyautuwa ka jinkirta sallah har zuwa wancan lokaci in kuma kana tsoron cewa da za ka riski wannan ƙarshen lokacin ba har magariba za ta shiga to sai ka gabatar da sallah a kan lokacinta saboda gudun lokaci kar ya fita an gane ko to ana cikin tafiya ne a tsananin zafi kamar irin yanzu ake kukan zafi duk da yake nan din da sauki har yanzu wasu wajajen da zafi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai sallah yake abul kusanya sanyaya ma'ana ku bari sai rana ta yi sanyi aka sake gaya masa ya sake faɗa har sai da lokacin da inuwa ta keta wato tuddai na ƙasa ya tabbatar an samu inuwa sannan sai ya ce musu abul dudu salati ku sanya da sallah ku dinga yin sallah lokacin da zafi ya sauka fa inna shiddatal harimi fi jahannam domin tsananin hucin zafin nan da suke ji ma'ana tsananin zafi in ya tsananta daga hucin jahannama ne Allah yake sa take numfasowa to sai ya katso cikin duniya na katso cikin duniya shine ake jin wannan zafin ya tsananta to ina ga cikin wutar kenan in dai wannan hucinta ne ina ga cikin wutar zafinta ya zai kasance to shi yasa mutum yake neman tsari daga azabar jahannam mu'minai suna cewa rabbana qif anna azaba jahannama ya Allah ka kawar da azabar jahannama daga gare mu wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sallar da yayi yana ɗaya daga cikin abin da yake neman tsarin Allah daga gare su shine azabar jahannama ya ce Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar wutar jahannama ko wa wa wa adabin fil qabr da azaba ta kabari قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من طيب جهنم وسنة صلى معناه جنكر كاتا لوكا درانا ذات يسني إذا لوكتين ذاتيني har sai wato saboda tsananin wucin wutar jihar mana ne قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهري a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cikin wannan hadisin cewa wuta wuta ta koka ma Allah madaukakin sarki ma'ana ta kaitoce gaban Allah madaukakin sarki cewa ya Allah duk da kai ta halice ni anna amma wani bangare na sashi na yana yana cutar da sashi na ma'ana tsananin zafin wani wajen na wutar jahannama har yana yin zafi ga wani bangare nata idan jahannama mataki mataki ne tsabakati akwai bangaren da yake da tsananin zafi akwai kuma wanda yake da ila matsakaicin zafi ko amma duka dai ba masu ba wani wannan <laughs> zai sai Allah ya samu a ciki ba mai saukin ba ma mai wahalar ba haka duka muna roƙon Allah ya tsare mu daga wannan zafi to har wutar ta koka ma Allah madaukakin sarki cewa wani bangare ta yana cin wani bangare nata sai Allah ya mata izini da cewa to shi kenan ta dinga numfasawa guda biyu a shekara mana numfasawan da za ta yi na farko to za ta dan samu sauƙin wancan ɓangaren da yake cin gefenta sannan kuma sai ta sake wani numfasawa shine yake cewa shi ne tsananin sanyi da ake samu wannan numfasawan da take kenan na farko sannan kuma tsananin zafi da ake samu ɗaya numfasawan ne domin akwai wani bangare na wutar jahannama kuma tsananin sanyi ne Zabashi. shi azaba da sanyi wani lokacin wani ma zai ce ai gara azaba ta zafi akan ta sanyi ko da wanda za a sa shi wuta ta kone shi kila kone shi za ta yi kawai cikin kankanin lokaci ya tafi wanda za a sa shi a sanyi ba a sa ta cikin kankara ce ka ajiye kafa ka kan kankara da wanda za a ce sa kafa shi a garwashin wuta wanne ne kuke gani zai fi jeliya a iya cewa duka abubuwan guda biyu ba su da daɗi ba wani wanda yake da daɗi ko ba mai daɗi a ce dukkan su masu abin nan to akwai wani bangare a wutar jahannama tsananin sanyi ne wanda shi ma take koma koka ma Allah madaukakin sarki sanyin ya ishe ta sai Allah ya ce ta numfasa shine wannan tsananin sanyi da ake samu tsananin zafin kuma in ya ishe ta ta ce ya Allah wani bangare sai na wato amina da zafi sai a ce ka numfasa sai a samu tsananin zafi kuma wannan ba komai bane waɗannan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki shine mai mulkin komai kuma komai a hannun Allah yake ba wani magana da zai ce a'a wani natural phenomenon ne wani abu ya faru a ce a'a dama zai faru kamar abin da ya faru yau a garin nan kuma wasu sun sani wasu da su sani ba kamar wajen karfe tara da rabi ko amma daga takwas da rabi zuwa tara zuwa tara da rabi eh, sararin samaniya mun mun fito muna tsaye da wani sai na ga gefen rana ya wani abu kamar haske a shi ko gefen ma ya sake sai kuma wani abu kamar bakan gizo ya kewaye rana abin ya zama mai ban tsoro da wanda da wanda ya tsara jin kila hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashi alkiyama dole da ban shi zai ce wannan wasu ba su san an yi ba ma wasu sai da aka saka abin na suka gani yau yau yau abin ya faru wani tsaga ido ma ka yi kokarin ka kalla za ka fi zafin kamar ya fi zafin rana hasken ya yi ƙarfi na idan ka da zai iya tsaya kalla kuma ikon Allah abin ne ko a garin nan ta ɗaya abin ya faru wannan kuma abin da ya tuna mana da muke tattaunawa shine lokacin da mutanen maka suka ce a manzala sallallahu alaihi sai ya raba musu wata gida biyu ya roƙi Allah kuma watan ya tsage gida biyu amma ba a gani a ko'ina ba sai wasu daga daga yan masu bincike na yanzu suke cewa ai wannan al'amari na rabewan wata ƙarya ne akwai wanda suka ƙaryata suke cewa ai da a ce ya faru ai akwai wasu wasu al'ummomi a wannan lokacin masu tsananin ci gaba fitattu kamar mutanen Farisa da mutanen China da waye suka faɗa cewa daidai wannan lokacin ai suna wato cikin wato bunƙasarsu na wayewa me yasa ba su ga wannan abin ba to yau sai tuna mana cewa me yasa irin wannan abin ba a gani a nan bauchi ba kuma ranar guda ɗaya me yasa sai a garin na aka gani ake nan al'amarin Allah gaskiya ne so duk lokacin da wani abu zai faru da ya shafi wannan duniya ko lallai wannan tauhidin naka na farko da kullum kake nana tashi a cikin sallah rabbil alamin din nan wannan a rububiyya din ita ce take aiki ta zama a taɓa wani fashin baƙi ba sai yau ne wasu suka zo suna fashin baƙi a wai dama wai akwai wani wane ne wai wani hasken ne wai ya fada akan wani abun nan na gurajizai sai ya dauki hasken sai ya koma ya haska a sama shi ne ya sake dawo Dan me yasa ba a yi bayanin wannan ba me yasa sai za aka san wani yasa ba a faɗi cewa abin zai faru ba a irin yau wani ya nuna na cewa Allah maɗaukakin sarki shi ke da komai wa ma min al-ilmi illa qalila duk abin da aka ba ku na ilimi kaɗan haka al'amarin Allah ya wuce abin da mutum yake tunanin sa Allah ya wuce gaban maganar a cewai ƙarya ne ko wasa ne la al'amarin Allah al'amari ne na gaskiya Allah ya ce fa ta'ala Allahul malikul haq Allah shine ubangijin gaskiya kuma abin da ya fi haka ma Allah zai aikata abin da ya fi haka sai ka ga ya faru yanzu ta ga ana cikin garin nan ma wasu da su sani ba da yawa wasu ma ba su sani ba abin da ya wuce minti talatin da zuwa talatin da biyar zuwa arba'in ya daɗe sai na biyar cewa rana ta ya kai guda uku lokacin da muka shiga muka bari kamar guda biyu ne a ce ya kai wani ya ce ya kai guda uku ko hudu ko biyar guda hudu ko duk wanda ya gani haka na gani ya isa ya tsara mana komawa da Allah ya isa ya taɓa zuciyar mu ya san cewa lallai ranar nan wata rana wata rana za ta sau kuma ita ma ɗin halitta ce ta Allah Allah ne ke gudanar da ita ya eh, iya faɗan wannan fashin baƙi, amma wannan fashin baƙin ba shi bane dalili Allah ne dalili inda da Allah bai halitti ranar ma ba za a ce da haka ba haka halittar da ya ce kawo wannan al'amari da haka dole ne mutum gaskata da irin waɗannan abubuwa kuma abubuwa za su yi ta faruwa kuma ni yana nuna gaskiya alqur'ani da gaskiya wannan sabo Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi Allah ya ce wallahi hakika sai mun nuna musu alamomin mu a cikin wato sarari yanzu nan ba irin wannan bane ya shiga karkashin wannan ayar kai tsaye babu mu Allah ya ce sanurihim ayatina fil al-ufuq shine sararin samaniya yanzu nan ba ayar ce ta Allah wanda yake ta ya bi ayar Allah da gaskiya kuma ba wanda zai ce ma ga da abin ya fara ba wanda zai ce ma ga da ya dauke eh azumin ne ne sai sha'ban ya kai sha shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai idan idan ta saba sha'ban idan sha'ban ya kai tsakiya ko ku sakai ta mazi ka azumin ne za ka yi gobe kuma sai dai ta saba azumin ne kuma da alamin inda gobe alamin ce wanda ya saba azumin ne kanin da alamin ya yi azumin sa amma ba da alaƙa da wannan abin da ya faru bai da alaƙa da shi amma za a riga mana bayani cewa da rana da wata ko ba ta su cewa saboda rayuwa wani ko mutuwar wani ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah haka kar ma mutum ya fara kirkiran wani abu cewa zai yi azumi saboda kaza saboda wannan abin da ya faru gobe to wanda da san an yi baka a wani yankin na duniya kamar da faɗa a ƙasar nan ma yanzu a ƙasar nan ban da mutanen garin nan ba inda aka gani kuma ko a labarai ma gaskata cewa yau a garin zai kone abu ya faru a sararin samaniya haka ikon Allah kuma ranar guda ɗaya ce amma bai faru a wani waje ba sai a wannan bai ishi mutum aya ba Kasance akwai rayuwa akwai mutuwa kuma wuta ɗin nan da aljanna duka gaskiya ne kuma al'amarin Allah gaskiya ne babu ƙarya a ciki wannan ta ɓangare da tsayin da za ayoyi za su ta bayyana ayoyi ayoyi ayoyi da Allah ya ajiye su za su ta bayyana har mu koma da Allah ayoyi ne za su ta bayyana sai kawai mutum ya yi fata Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya tsare mana kuma imanin قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن ابي جمره الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الأمة فقال أبردها عنك بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي الأمة من زي جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم شتى هما wannan ɗaya daga cikin tabi'ai abu jamra sabbi da iya ce na kasance ina zama a majalisin abdullahi dan abbas a garin makka ya ce sai wani zazzaɓi mai tsanani ya kama ni sai na gaya ma abdullahi dan abbas ya ce to ka sanya ya ma kanka wannan zazzaɓin da ruwan zamzam ma'ana ɗibi ruwan zamzam ko ka sha ko ka zuba a jikinka zazzaɓin zai sau. zai kau don mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce yi al'umma ai zazzaɓi ne shi ne al'umma ya ce min kai da jahannan da tsananin mutum jahannama shi ke gadar da wannan fadribuha bilma dan haka ku sanya ta da ruwa aw qala bi zamzama da ruwan zamzam shakka hammam hammam yayi kokonto za iya ruwa da ruwan zamzam din kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa din don man Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan ruwan zamzam yake cewa innahu ta'amu qawmin wa shifa'u tu'min lallai abinci ne na wanda yake jin yunwa ruwan zamzam yana iya zama madadin abinci kuma waraka ne na cuta kuma ya ce ma'u zamzama lima shiri da lafi eh, duk abin da ka sha da ruwan zamzam ka roƙi Allah maɗaukakin sarki a kan wata buƙata ta ka Allah zai biya ma buƙatar da ruwan zamzam wannan bai hana cewa kuma akwai wasu dalilai na wani zazzabin kuma daban kamar zazzaɓin ciwon sauro yana da dalilin su shine cizon sauro ko kamar misali zazzabin wani abu daban amma zazzabi tsanani wanda zai zo na fiba ba tare da wani dalili ba to wannan ne faihi jahannam daga tsada wucin wutan jahannama ne kuma wannan abin da abin da zai nuna ma mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a zo a yi ruwan da za a dinga sama mutane ga likita na an taba yin mutumin da zai yi fiba ba a sa musu ruwa ba sai in ta yi karama ko amma in ta yi tsanani ta yi tsanani bikin mai zafi ne za a ce za ce ku ba shi mamar sadai an ba shi ruwa ya rage mishi rage zafin yake ne kan koya ne yana samun dehydration ne ko yawwa zufa ruwa za ta fita ruwan yana fita a jiki cewa ta ana buƙatar sai an yi replacement wannan abin nan ana yi replacement aka kunya ya ce kuma shi kenan sai ya koma yin malaria amma da Allah faɗi wannan maganar fatin shekaru masu yawa sai yanzu wai ilimi yake zuwa ya tabbatar da cewa a yi haka kuma shi ya tashi a lokacin da ba likitoci ba ne ba wani karatun bincike ake na zamani yau dai ana karatun bincike yasa da yawa wasu da suka musulunta a kan wannan suka musulunta suka ce wannan ya shi a ce mutumin da ya taso a irin wannan eh, al'ummar al'ummar da ba ta san wani ilimi na na zamani ba ko na bincike ba ko na menene amma wani abu ya fito daga gare shi in ka zo ka gani sai ka ga cewa ba yi da bambanci da abin da aka zo ake ake binciken shi a yanzu babu bambanci ba ga wani ya ishi cewa mutum ya san cewa daga Allah ne an gane ko قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أباية ابن رفاعة قال أخبرني رافئ ابن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمة من طول جهنم فأبرزوها أنتم بالماء لَلَّيْ إِتَهُنَّ شِنِي السَّنَيْنِ زَرْبَتِينِ زَاتِ daga wato asalin hutu ne na wutar jahannama da aka kusanya قال حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمة من طيه جهنم فأبردوها بالماء irin wancan انت حديث hadisin حديث so ka شيء حديث انما متواتر ma mutawatir tunda ga ان يريد zo قال حدثنا مسدد عن يحيى ابن أبي عن أبي الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمة من طيب جهنم فأبردوها بالماء an samo da hadisin Aisha hadisin Abdullahi dan Umar hadisin Abu Huraira hadisin Rafi ibn Khadij duka su rawaito irin wannan hadisi ta da zuwa su wannan magana ƙarya ce dukkan su taru kawai suke da ƙarya su annabin Allah قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الهلال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم إلى يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل هريرة من صلى الله عليه وسلم يقول وتنن تاكو mana duk wutar da ake gani a duniya da aka santa kaga wuta ta kai inda ta kai wuta ta duniya ya ce kashi ɗaya ce a cikin kashi saba'in na wutar jahannama in ka kwatanta ka sai da aka aka aka ma'ana aka tantance aka tantance aka tantance ma'ana aka yi ta rage zafinta har ta kai inda ta kai yanzu take ganin wuta yanzu ya ce kowane ɓangare ɗaya a cikin ɓangare sittin da tara cikin wani uba sabon tijin ya ce zafinta ma'ana ya fi zafin wannan wuta wani ɓangare ne kaɗan sai aka jeho shi duniya ake amfani da shi sai na ce duka aka jefa mutum a ciki kafirai ka duka a ciki za a jefa su ba maganar tantancewa zai duka a ciki za a jefa su lallai muna neman tsari daga Allah daga wannan azaba qala haddathana qutaybatu qala haddatha ibn sa'id qala haddathana sufyan an amr أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان ابن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكره على المنبر ونادوا يا مالك yace ah, ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan munbari sai yake karanta wannan ayar wa na cewa ai yan wuta Allah ya tsare mu sun yi kira da shi mai kulawa da wuta mala'ikan wuta shi ne maliku suka ce ya maliku ya maliku ya kwabi alaina rabbuka mu roƙon da muke so ka tsaina Allah tunda Allah ya ki sauraron su yan wuta ka ce roƙon da suke so maliku ya kai Allah ya halakar da su azabar ta ƙari zafin azabar ta kai azabar ta ce sun gaji da azabar a ƙarar da azabar a halakar da su su mutu su huta da azabar maliku bai ba su amsa ba malamai suka ce sai bayan shekara arba'in kala ya ce musu inda kun ma ke kuna kuna dawwama a cikinta kuma an sama mara daɗi kuma ba a ma ba da ansa ba sai lokaci mai tsayi kala inna kun ma ke kun da ƙarfi ina kun bil haƙƙi wa lakin na aktara kun bil haƙƙi kariyun an yi zai muku da gaskiya masu yawancin su kuma ƙarya ƙaryata wannan gaskiya shi yasa za ku dawwama a ciki Allah ya tsare mu daga wannan azaba sai wani zai ce ma wai wuta da da aljanna da wuta duk ƙarya ne ba gaskiya ba wai ana yi ne don a razanar da mutane to shi da ya ɗauke ta haka in ya je ya gani ya gane cewa razana ne ko ba razana ba ko Allah ya yi masa ya ganta ya ga gaskiya din قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاوب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتابه في النار فيدور كما يدور الإمام برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي قال رواه بندر عن شوبة عن الأعمش وانا أظن حديثي حديث من وين gaskiya gargaɗi sosai abin tsoratarwa musamman da waɗanda suke masu karantarwa ya fi shafan su kai tsaye Usama ibn Zayd ibn da radiyallahu anhu ma wasu ne suka tambaye shi ko kuma suka kawo mishi ƙara ko koke cewa wai yana shugaban nan me yasa da za ka je ka masa wa'azi ba suka doya masa sai ya ba su nasiha sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa tsarkata cikin wannan al'umma kuma sun fi kowa kiyayewa da kulawa sai yake ce musu yanzu kuna ganin cewa duk maganar da na je na yi da shi in ma gaba ne sai na zo na biya muku kamar yadda muke yanzu ce malam ku biya masu shugabannin nan gaskiya mai wani abin da zai biya ma ke sun zo kawai sun mun dari kuna ma talaka iri ku je ku biya musu gaskiya mutane abin da suke so in ka je kama shugaba na fiya sai ka zo kan man da ka ce ko yau ka mun zauna da shugaba mun gaya masa kaza da kaza da kaza abin da mutane suke so su ci kenan sai musu daɗi ko yace to ni da zan yi haka ba in ji usama sahabi ne yace ba yanda za a yi duk maganar da muka yi da shugaba ko na mishi nasiha ko wani sannan sai na zo na karanta musu na ce ba yanda muka yi wanda ya kamata mu ma mu cire wannan ɗabi'ar a cikin wani wannan yana ganin kamar ke da nan ba a gaya musu ana gaya masa a ɓoye kuma ana gaya musu a fili ya ce ni ina yin magana da shi a ɓoye don haka ne magana da shi a ɓoye ba sai na buɗe wata ƙofar da zan zama ni ne farkon buɗe ta ba shi ne na kozar ta shugaba ko wulaƙantar da shugabancin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gina mu a kai mana duk lalacewar shugaba sunan shi shugaba duk yanda ya kai da lalacewa shugabanka ne baka isa ka tsani hannunka ka ce yau ni na wanke hannuna ba ni ban yarda da shugabancinsa ba in kai haka ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga yana da kyau mutane su dinga sanin irin waɗannan hadisai ni ce wallahi ni ba ni dawa ne ni na riga na yi a yi ta tsina na kuwa kuma tsinar tana dawa kan mu zo ni ta gaisuwa da azaba in da ya lalace ko ya lalace a kwatanta misali mutane ne suka hau katuwar da shirba din nan mai zuwa lagos mutum ne kake ɗauka sun kai na ganin talatin ko na kai arba'in a bai shi arba'in to ka kaddara cewa mutane arba'in din nan suka hau motar nan da ba su tun da suka hau motar shi ne direban suke cewa inan ne a nan ne suna ta zagi idan inuwan nan ta hau kansa shi kaɗai za ta shafa wa za ta fara shafa tukunna ai ƙarshen ma sai ya faɗi ɗin motar ta faɗi shi ya kuɗi duk na cikin ne ko ba ta bane to haka ne shugaba in ana tsine ma shugaba inuwar sai ta fara samun mutane kafin ta koma kansa tunda shi haƙƙin su, dama Allah zai karba ba wai sun za ku karɓi wannan haƙƙin ba sahabbai daga sun sha tambayan annabin Allah kan irin wannan matsaloli suke tambayan shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ya dake ka ya zalunce ka ya kwace dukiyar ka yace ka maka biyayya yace ya dake ka ya zalunce ka wa akhadha malaka yace ka ya kwace dukiyar ka yace ka mishi biyayya na mutane da suka san su bi wannan hadisan ba ake gara a dasa a littattafai ta abu kara a zo wajen kuma zai ci an karanta yi ko a mutane ba za su su ji wannan lafiya yanzu kai tana faɗa irin wannan abin zai ce shi kenan gwamnati ta biya shi kenan ya zo yana wanke ta ko kuma kai ba sai ka faɗa ba magana sallallahu alaihi wasallam ya faɗa eh, usama ibn ta ni fa zan buɗe wannan kofar sharrin da kuke gani ba yace ah, kuma ba zan gaya ma mutum ko da a ce shi ne shugabana ba ba zan ce shi ne mafi alkhairin mutane ba sannan kuma ni da zan zo na aibanta shi ba bayan maganar da na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke ba zan taɓa tsarkake wani ba sannan kuma zan taɓa kai wani ce ba alkhairi a tare da shi ba wannan kuma shi ne adalci don ba wanda ya san bayan Allah sai Allah ba kai zaka zaka ce wani ya fi kowa tsarkaka ba kai a wajen ka haka ne wajen Allah ba haka ba ya suka ce to mu ji annabin Allah ya faɗa ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a zo da mutum ranar tashin alkiyama sai a jefa shi a wuta in an jefa shi a wuta sai kayan cikin shi hanjinsa sai ya zazzago ya zazzago kayan hanjin nan nasa ma'ana sai ya dinga masa da baibayi kamar yadda idan aka ɗaura ma jaki wancan lokacin ko jaki ko doki in ana so a daka hatsi ko a yi gari ana ɗaura musu wani dutse yana kewayawa dutsen yana dandaka wannan abin nan yana zama gari ya ce to haka wannan mutumin hanjin cikin shi zai zazzabo zai gadai da shi zai dinga yawo ya kasa fita a cikin hanjin a cikin wutar jahannama har yan wuta da kansu sai sun tausaya masa da halin da yake ciki kuma sun san shi za su ce a ah, wani menene al'amarinka ba kai ne kake kake umartan mu da kyakkyawan aiki ba kuma kake hannun mu kan mummuna to nan nuna zuwa zuwa kake zai ce wallahi na kasance ina umarta ku ku aikata kyakkyawa ni kuma ni ne farko wanda bai aikata ina hannun ku kan mummunan abu kuma ni nake fara aikatawa ne dalilin da kuka danna anan wannan shine a ta'muruna an-nasa bil birri wa tanqawna anfusakum wa antum tatluna kitab in za ka hana mutane abu to ka zama kai ne farkon wanda ya haɗu in kuma za ka yi umarni ka zama kai ne farkon mai aikatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake duk abin da ka ga ya umarni da shi ka tabbatar cewa ya aikata shi duk abin da ka ga ya hana ka tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata shi wannan kuma ba sai mai karantarwa ba kai ma a gidanka yanzu ah, to a gidanka ka hana abu kuma an ga kana yi ai bai hannu ba kenan irin mulkin wani shugaba da da aka yi tsali ko ya hana shan taba a kasar gaba daya ma zai zo cikin mutane sha taba kuma bai zaga sha ba a da wannan barna kenan ko ai za ka hana abu to ka bari tukunna ka bari tukunna sai ka hana amma baka hana ba wani kai yake kallo ai aikin ka ake kallo ba wai abin da ka hana ba wani yake a to ai malam ba mu ga ta ba ko to ba mu ga ta daina ba saboda haka wannan azaba ce ta wutar jahannama Allah ya tsare mu kuma ayyukan bayi kan kai su aukawa zuwa ga azabar Allah madaukakin sarki ya sa muke roƙo Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ayyukan Allah madaukakin sarki kuma ya kare mu daga azabarsa. sa kuma ya lullube mu da rahama sa abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu da ya da muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah, muna sanar da yan uwa musamman wanda suke kwamiti muna da ɗan zama ta ce, insha Allah bayan sallah ba zai ɗau lokaci ba da izinin Allah ah, musamman ganin cewa azumi yana gabatowa an Allah ya sa muna ci wanda za a yi da mu akwai dan shirye-shirye haka da ake yi muna roƙon Allah wanda kwakwacin sarki ya dakatar da mu kuma waɗanda suke ba da gudunma Allah ya saka musu da alkhairi wanda suke aikace aikace kuma da zai amfane su su ne farkon ta amfani kuma ya amfani al'umma Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah kar ya gajiyar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi